Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, da 25 kuma koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ne Sale Shehu Ashaka zan gabatar muku da wannan shiri na musamman daga Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya takaita wasu ayyuka a helkwatar mu da ke Washington DC. Shirin na kunshe da ƙarin bayani kan samuwar cutar coronavirus a Gombe, halin da ake ciki a Damagaram, shirin yanayi da kuma zantawa na musamman kan labaran nuna wariya ga 'yan Najeriya a ƙasar Sin. Amma duk sai kun saurare cikakkun labaran duniya. Yau watanni sama da hudu kenan tun bayan da kasar China ta bayyana barkewar wata cuta mai yaɗo a lardin Hubei. Cutar wadda a yanzu ake kira coronavirus inkiya COVID-19 har ta wanzu a faɗin duniya. To amma har yanzu babu wani tartibin bayani game da asalinta. Ƙasar China dai ta ce waɗanda suka fara kamuwa da cutar daga dabbobi masu rai suka samu a wata kasuwa mai cabal-cabal ta nama da ke birnin Wuhan headquarter lardin Hubei. To amma tun bayan wannan bayani na ɓullar shumar cuta a watan Disamban da ya gabata, akasarin masu lura da al'amura sun kula cewa ɗakin binciken kimiyyar sinadarai na ƙasar China na mataki na hudu wanda ke gwaje-gwajen cututtuka nau'ukan coronavirus daga dabbobi na kusa ne da wannan jikakkiyar kasuwar dabbobi masu rai da nama. Ganin babu wani cikakken bayani ana ta yaɗa jita-jita da kuma tambayar koshin kasancewar wannan ɗakin binciken kusa da kasuwar dabbobi ya taka rawa wajen faruwar wannan al'amarin. Sakataren harkokin kiwon lafiya na ƙasar Burtaniya Matt Hancock ya sanar ranar Talata cewa wasu tawagogin bincike biyu daban-daban da ke ƙasar na matuƙar samun ci gaba a ƙoƙarinsu na samo rigakafin cutar coronavirus, inda har ɗaya daga cikinsu ke shirin fara gwada nata maganin a gobe Alhamis. A wani taron manema labarai a birnin London, Hancock ya ce masu binciken a jami'ar Imperial College ta London da kuma jami'ar Oxford sun fara shiga zangon gwaji na magungunan nasu. Ya ce tawagar ta Oxford wadda take aiki kafada da kafada da hukumar tantance magunguna ta MHRA na tsara yadda za ta fara gudanar da ingancin magungunan kan mutane a wannan satin. ya ce gwamnatin Burtaniya ta ware dala miliyan 25 don taimakawa wajen gudanar da wannan binciken. Majalisar Dattawan Amurka jiya Talata ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙarin kuɗin tallafi na dala biliyan 484 da za a taimaka ma ƙananan masana'antu da asibitoci, wanda shine na baya-bayan nan a jerin matakan da majalisar ke ɗaukawa na rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da kuma lafiya a gwamnatance sanadiyar annobar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika da saƙon goyon bayansa ga wannan matakin ta kafar Twitter. wanda wannan tallafin zai sa matakin da aka ɗauka tun farko na bayar da tallafi mafi girma a tarihin Amurka. Wato dala tiriliyan biyu da 'yan majalisun suka bayar a watan jiya ya ɗore. Ina kira ga Majalisar Dattawan Amurka da Majalisar Wakilai su kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar shirin nan na ba da kuɗin tallafi don kare jama'a da kuma shirin inganta lafiya ta wajen ƙarin kuɗin tallafi ma asibitoci da kuma ayyukan gwaje-gwajen cutar in ji shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shigowar baƙi zuwa Amurka saboda barkewar annobar coronavirus. Tun a wani saƙon Twitter na ranar Litini, Trump ya kira wannan annobar hari daga abokin gaba na ɓoye, sannan ya yi nuni da abin da ya kira buƙatar kare ayyukan mashahuran 'yan ƙasarmu bai bayar da cikakken bayani ba illa kawai cewa da yi zai yi amfani ne da ikonsa na shugaban ƙasa wajen yin hakan. Dakatar da shigowar baƙi zuwa Amurka ka iya shafar dubin dubatar masu ɗauke da takardar biza da kuma mutanen da ke neman takardar zama ta dindindin. madalla kamar yadda labari ya zo yanzu dai cutar coronavirus ta shigo jihohin arewa maso gabas baya ga tun farko da ta fara da jihar bauchi an samu cutar a borno da gombe ga halin da ake ciki a jihar gomban daga wakilinmu abdulwahab muhammad a jihar bauchi ga misali an sake samun wani jami'in hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya mai ɗauke da kwayar cutar coronavirus jihar gombe kuma gwamnan jihar ya ce za a shigar da maharba na gargajiya da kuma 'yan banga domin su sa ido a kan iyakokin jihar dangane da masu shigowa jihar da farko dai ga abin da gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad ke faɗi a taron masu ruwa da tsakin mun samu a ci gaba da kulle wa'yansu wurare ba wai kulluwa na na ba amma wannan karo saboda ganin cewa abin yana daɗa yaduwa a jihar bauchi kuma ga su makwabtanmu abin shi ma yana daɗa haɓaka kuma ga matakan da aka ɗauka a sauran jihohi da ƙasa ma da duniya gaba ɗaya kuma dole bisa nauyin jagoranci da allah ya ɗora mana mu ga mun kawo wayansu kudurori wanda zai hada hana yaduwan wannan mummunan cuta a jihar gombe kuwa kwamishinan ayyukan lafiya ahmed gana ya tabbatar cewa suna tsare da mutane biyar waɗanda suka shigo jihar dauke da cutar coronavirus a shigo mana da shi ne lokaci ɗaya tun da motoci muka ce su yanzu kun iya tantancewa daga inda wayannan mutane suka fito har suka shigo gombe suka kawo muku wannan cutar. daga ta kano daga kano suka zo wasu sun ce tun lagos su ba irin yan amma su zuwa a caba lagos din nan da sauran garuruwa da babura aka zo aka kama su ai da babura aka muka dauke su a motoci muka tafi da su inda muka ajiye su ko tun daga lagos ne aka zo aka ajiye su ne sannan suka dauki mota daga kano kuma suka taho suka yi gombe to yanzu suna ina the last time ne da ne magana da sabi guda uku an dauke an dauko su an kawo su federal teaching hospital isolation guda ɗaya kuma lokacin mun bari ana neman su ba san bayana ya kamata sun same shi yanzu wani mataki kenan kuka dauka a gwamnatance to za dai maganar mota. To misali irin mutanen da suka yi mu'amala da su a nan. A wayan already ana ana ta neman su daman su daga cikin su nan ai tun da muka dauki sample yawanci mun sa a ajiye su ai a gidajen su to ban kasan da suke ba duka suke zama ba a waje daya muka kama daman tun da policy din self quarantine ne a gida ai san mu samu waje a gidan mutum inda iyalan su su koma gefe su bar masa wasu mazauna garin Gombe sun bayyana ra'ayinsu kan batun sanya maharba da kuma 'yan banga don bunkasa harkar tsaro akan iyakokin jihar maganar karban cin hanci shi yake hana komai saboda haka in aka sa 'yan banga wannan biyu wannan biyu ya zama to sun zama gaure ba mamaki zai hana karban na goro a bar wasu su shiga kare wannan gidan tun ne jama'a da su bi abinda aka tsara yadda aka tsara mu muna na Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya. A Nijar kuma hukumomin hana yaduwar cutar corona a damagaram sun bayyana cewa suna aiki tukuru don yaki da cutar. Kamar kullum ga wakiliyarmu Tamar Abari dauke da rahoton. Dr. Abu Yahaya shi ne babban darakta na hukumar kiwon lafiyar jihar da Magaram ya ce a jimilce mutane 32 ne aka gwada jinin su inda aka gano mutum goma suna dauke da kwayar cutar. Kuma duka 32 nan mun yi abin da ake ma prelevement mun ɗebe shi abin da ya kamata a a aika ya mai a yi mana bincike a tabbatar mana ya akwai nan kwayar cuta ko in babu. a cikin mutum goma din nan akwai guda wanda Allah ya macikawa kenan tara sun kai mana sarwa a cikin taran nan ina ce mutane wayanda mun ka tabbatar da ke yau ba su da matsala ko guda guda ma sakamakon shi ya zo ko sakamakon ta ya zo jiya ke ita ba ta da wannan kwaya cuta sam sam sam kenan ita ta hita bayan ta yi kwanaki tana shan maganin da mun ka bata abin za mu kirce ma protocol wayannan uku din nan za mu ci abin da ya shahi matsalar numfashi ba su da ko guda guda cikin su an ba mu sakamako ke lalle babu cuta biyu za mu ɗauka kuma za mu yi wannan problem kuma shi ma mu aika shi mu jirai sakamako su ma mutum 284 da suka yi mu'amala da waɗannan mutane an killace su yayin da 81 aka sallame su akwai mutane da dama waɗanda muka tsaida a gidansu saboda mun ji ko sun fito daga wani waje inda akwai kwayar cuta ko kuma sun shaku da wanda adda wannan rashin lahiya sun kai kusancin 300 waɗanda mun ka samu muka bi sau da kafa a cikin su wajen 80 da mun ka ce musu sun ka cika wannan wa'adi suka shiga harkokinsu wa'anda ma sun kai sarwa ba su da wata babban matsala guda ɗaya ne muke da a shi ma nan kwana biyu ne an ka kai shi hospital national shi ma a yau da sai sakamakon an ka bamu shi ma yana nan ya yi dama sarwan duka mu gane a gida suke shi kuma zaman nan idan an ka bi ka'idodi ya hi sauki Dr. Abu Yahaya ya nika godiyar shi ta musamman ga iyalan wanda suka kamu da cutar yadda suka mutunta dukkan dokokin da aka saka. Mun gode ma iyalin nasu da sun ka yarda sun ka bi da sun ka gane ke ya kamata a kiyaye waɗannan dokoki. A ƙarshe daraktan na hukumar kiwon lafiya ya nemi al'umma ta bada gudunmuwarta. Mutane suna hitowa daga wani waje ba a saurin bada labari. Rashin saurin ba saurin bada labari shi ke sa sai ta kai ta yi kamari ga wani. Amma lokacin da ma mutum ya taho daga inda akwai ta an ka ba mu labari da gudu sai mu zo mu bi shi sau da kafa duk sahiya ana zuwa ana duba shi duk inda an ka gani akwai alamu sai a ɗauki matakai maganin da kamata a fara mishi. Tamara abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro kar a sha'afa ana sauraron shirye-shiryen nan ne na muryar Amurka daga nan Abuja. biyo bayan ahuwa da gwamnatin Najeriya ta yi ma wasu a gidajen Kasu, musamman don rage cunkoso saboda cutar annobar coronavirus. Dan rajin gwagwarmayar nan na yanar gizo Ig wala na cin waɗanda aka saku kuma muryar Amurka ta tattauna da shi. Na gode wa Allah a wadda ya halicce mu ya ba mu iko wato ya ba mu rai don mu amfani da shi kuma tsakani da Allah wallahi ban taɓa tunanin cewa zan samu irin kusanci da Ubangiji kamar da na samu ba wannan karo. kuma wato duk musulmi ya san cewa babu ɗan adam bai ɗora maka komai bai da iko fashi abin da Allah ya amince cewa zai faru da kai. Ibrahim Garba wala da dai labarin mutanen gidan yari kake ji musamman ma fursunoni da ake kaiwa watakila ko sai akan hanya kake ganin wasu an fito da su. Da ka zauna da su eh. waɗanne irin mutane ne me ka ce kan mutanen da ke gidan yari? To Allah sarki da ƙasar mu Afirka ko in ce Najeriya mutane da suke gidan yari wato abin tausayi bayan Allah ne saboda mafi akasarin su 'ya'yan talakawa ne wato wuri ne wadda yawanci wadda suke gidan nan yanzu haka na so zan gaya maka mutane ne wadda suke fatan a ce sun fahimci rayuwa ta wani fuska daban ba irin rayuwa ta uku ba ka ɗaukaka kara har aka samu rage waɗannan ma shekarun suka koma shekara biyu ne ina jin wato da ma zaka ci gaba da zaman dubbe fi ma shekara ɗaya ne nan gaba ba abin da ya faru shine the court of appeal ta saurari karar mu kuma sai ta akwai daga cikin kara na shekara bakwai ta ce a na cewa wai muna gudanar da kungiya babu rijista court of appeal ta ce a wannan ba hukuncin da aka ba daidai ba ne kotu da ta gabatar da wannan hukunci lallai ta yi kuskure a nan idan masu sun ɗauri ta ko ta ɗaure shekara bakwai an cire wannan sannan akwai magana na defamation da kuma magana incitement so wa'annan su ne aka ba da shekara biyu to na riga na yi shekara daya kalanda shekara wata sha biyu don su shekara daya gidan yari wata takwas ne kaga na yi shekara daya da rabi kenan a gidan yari nan kuma abin da ya saura min wata hudu kafin nan kare wancan shekara hudu to sai Allah ya taimaka kuma wannan abubuwa da shugaban kasa ya bayar to ni ban samu fitowa na bangaren shugaban kasa ba jiha ne na birnin Kebbi ta bani wannan ahuwa wato labarin da ake cewa ahuwan nan ne ta gwamnatin tarayya ba shine ya shafi ka ba kenan a'a ba shi bane ya shafe ni da aka zo an kira su sunaye babu suna na a cikin abin da ya shafi gwamnatin tarayya dama gwamnatin jiha tana da nata dama shine sai ta shigar da ni a cikin nata bangare wato ya nuna ita ma gwamnatin jihar kebbi ta yi wa wasu mutane da suke gidan yare a sosai kwarai kuwa sosai an yi haka Ibrahim garba wala a zantawarsa da Nasir Adamu Elikaya. Shirye-shiryen muryar Amurka kuke sauraro daga nan Abuja a shakata da wannan. lokaci ya yi da Aisha ma'azu za ta gabatar mana da shirin yanayi da muhalli. Jama'a Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wani yunkuri na inganta rayuwar al'umma, wasu matasa sun kirkiro wata fasaha da idan aka mai da hankali a kanta, za a magance wasu matsalolin da ake fuskanta na yanayi. Zan miƙa rigamar shirin ga Baraka Bashir wacce ta zanta da jagoran ayarin wannan matasa, Ubaidu Rahman Suleiman. Bracol Company ce wanda suke gawayi da bantin shinkafa ko sharan rake. Kamfanin mun gina shi ne saboda sassara itatuwan nan da ake yana jawo canjin yanayi. Kamar a wace shekara ne kuka fara kirkiran wannan gawayi? A shekara 2018 dai. Eh sosai nam. a garin kano muka ga cewar sharar ke yana yawa kuma yana bata gari to hakan dai muka neman fasahan dai wanda zamu iya kirkiro shi wanda zai amfani da shi sharar nan da ake samu mu canja shi zuwa wani abin da wanda zai taimaka al'umma muka kirkiro shi gawayin da wanda muke iya canza um, dattin gona ma kala kala ba ma sharar ke ba kamar kwakwa da dai sauransu zuwa shi gawayin na wanda shi yafi arha kuma yafi dadewa fiye da shi gawayin na wanda ake siya ga ka kuma kai dalibi ne a ina ku samu wannan basira da abin da muka duba shi ne mun ga cewar ana sassara itatuwa ana gawayi da shi sai muka duba ai shi ma shanrakan tun da za a iya kona shi ai za mu iya mai da shi mai amfani da shi a kamashi a takaice ko masu rajin kare muhalli ne eh, sosai kuwa a binciken nan ne muka dinga har muka iya samun ma muka haɗa makamashi wanda ya yi wajen biyon shi gawayi ko muka tabbatar da cewa ya fi arha don a rage sassara bishiyoyin nan wanda yake kawo canjin yanayi kace yayi biyan gawayi eh sosai ma'ana kamar gawayin yanzu buhu daya da ikalla mutum ya siya gida zai dinga girki na wajen kamar wata ɗaya ko sati biyu eh. namu zai iya kamar wata ɗaya da rabi ko inda sati biyu ne zai yi mutum zai da eh sosai shi ma idan buhun ne zai fi daɗewa kamar a kwarfo yanzu za ka saka leda na ta ɗari biyu namu kawai za ka saka na naira ɗari ne. to kya nake kuna ku gawayin akwali kuke ko kuma kukan yi buhu. sosai kuwa eh, ai na kwalin na turaren wuta ne amma akwai na buhun wanda mun jaraba mun ba mu mutane sun yi amfani da shi shi ne wanda ake girka abinci da shi shi baya hayaki baya cutar da eh, jiki da sauransu kuma yana da saurin kamawa ai abu yana cikin abubuwan da mutane suke so kenan kin san shi gawai yanzu wasu sa'in za zaki ga sai mutum ka sa roba ka dinga fifita da sauransu mu kuma kana kunna shi kenan kana samu ashana dai ko laita mai karfi yana kamawa shi kenan To a rana kukan yi kaman katan nawa ko buhu nawa? To a rana yanzu dai muna yin shi dai akan oda an mutum yana neman kayan namu za mu iya kamar kwali hamsin zuwa ɗari a wani da. Ga kuma matasa kuma ga ku ɗalibai yaya kuke haɗa wannan harka ta tun da gan na tabbata zai ɗauki lokaci. To sai mutum ya jajirce dai gaskiya haka muke da fama mukan da ya raba kafa dai wasu lokacin ba ma wani wasa ko mu samu lokacin hutu. A kun ci wata gasa kuka tafi Ingila. na ai gasa ce na ɗalibai wanda ɗaliban makarantu suke wakiltar su a duniya gasan na an fara daga biyu ke ne wanda muka zo na ɗaya sai muka je abuja wanda muka yi gasan nan da jami'o'i da yawa da ƙasashe na afirka wanda a nan ma muka sake zuwa na ɗaya shine ba mu damar zuwa ingila muka yi gasan nan da manyan jami'o'i da na duniya na arba'in dai aka samu daga amerika kuka zo na nawa wannan dai mun zo a cikin kamar top 10 kenan to banda wannan an yi wasu gasan eh sosai mun yi biyu ki a wanda muka zo na, na uku wanda EU ne suka hada gasa ce na kirkiro fasaha wanda zai taimaka wa muhalli. Na dai ku ga kun zama masu dogaro da kai gashi kuna ilimi gashi kuma kuna rajin kare muhalli duk. Na matasa su daina jiran gwamnati matsalolin ƙasar nan matasa ne za su iya gyara ƙasar nan da kasuwanci na zamani wanda a kira entrepreneurship shi zai gyara ƙasar nan ba gwamnati ba ba wani jam'iyya ba wani irin kalubale kuke fuskanta a wannan harka taku eto eh na farko shine samuwar ah, kuɗi da muke bukata a wajen gyara shi fasahan nan kuma da muka fara da kalubalen fuskanta gaskiya shine dai na samun lokaci to wajen karbuwa fa a wajen al'umma gaskiya dai mutane sun ji daɗin shi domin mutane suna sun ji mamakin cewar gawayi za a iya gawayi wanda zai fi daɗewa kuma arhan shi kuma shine mutane suke so da kuma babu abin da muke zuba mai wanda zai dinga cutar da jama'a na tattauna da ɗaya daga cikin malaman matasan a jami'ar bayero da ke kano farfesa adamu idris danko akan tallafin da hukumar makarantar suka baiwa matasan. Yan Brighton yara ne matasa da suke karatattukan digiri ɗinsu na fari a nan jami'ar Bayero. kamar normal shiri ne da kusan yara ko da yaushe suke a bayero duk shekara suna shiga a gasa tana tashi ne tun daga nan gida najeriya ma a cikinsu akan zaɓi yaran da suka fito da wani wata bajinta da za a nuni da ita a duniya su yaran su suka yi fito da nasu kirkira na yin gawayi wanda ana ganin idan aka samar da gawayi ta wannan hanya in allah da hanya ce da za ta iya rage yadda ake sare bishiya wajen yin gawayi da yadda ake sauran kona da itace wajen girke-girke a gidaje suka ciri lamba a nan najeriya suka je suka yi gasa ta afirka wanda shine suka aka ɗauki nauyinsu suka tafi kasar ingila to a wannan dai tafiye-tafiye da suka yi jami'a mu muka yi tsaya musu suka samu visa suka tafi wannan gasa wato suna can ma aka sami cewa sai har an nemo yanayin da za su nuna yadda suke samar da wannan gawayi muka dawo da ɗaya daga cikinsu ya zo ya gina shi wannan tubali da suke yin wannan gawayi da shi sannan daga baya aka aika musu da wannan alhamdulillahi ko da ba yaran ne suka zama na ɗaya ba a duniya wanda kusan duniya gaba ɗaya ta ga abin da yaran nan suka kirkira kuma abu ne da ya shafi mu musamman irin kasashenmu na afirka ana ganin cewa allah yadda yana da tasiri a yadda zamu mu ci gaba da amfani da muhallinmu. to anan za mu ja burki a yau sai ku tare mu a makon gobe a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu zantawa na musamman da ibrahim ta almasi garba yayi da wata 'yar jarida da ke zaune a birnin beijing na kasar sin fatima uwa jibrim don yin sharhi kan bayanan wariya da ake nuna wa 'yan najeriya a kasar sin to akwai damuwa kwarai akwai damuwa halin da mutanenmu suka shiga musamman baƙaƙe 'yan afirka gaskiya mu muna ta nan ba mu gani ba amma ya dan fara matsowa kaɗan don kaman ko jiya an dan so a samu rashin fahimta da wata abokin aiki na kira ne ya ce gashi nan sai da ya tara musu jama'a aka kira shi cikin manyanmu ya zo da kudun shi da mota ya zo aka resolve problem din suka ce su ma ma'aikatan suka ce eh sun nuna mata ba haka ba ne amma ita ta dage saboda tana da nata racist a aƙida. To hajiya Fatima me ke haddasa haka? ga na farko su mutanen nan tsakani da Allah suna da dokokinsu kuma kowane ne kowane ne bai fi karfin doka ba ko kai wane ne yawa mu kuma namu dokokin an mana sassauci kwarai da gaske ya kai ga an sake mu sake ba mu da da'a tsakanin gaskiya tsakani da allah zan gaya maka mu 'yan najeriya musamman ba mu da da'a ban san sauran 'yan kasashe ba kuma ni zan maka magana ne a madadin ni yadda ni na fahimci maganan nan na karanta mutanenmu na ga take mu ina kasa yanzu kusan shekara goma ba mu da da'a discipline ba mu da shi abu ne kuma da ya kamata gwamnatinmu su fara sa ido kafin mutum ya fito a tabbatar akwai wasu ka'idoji da mutum ya cika mutanenmu su suke ja mana quite alright mutanen nan suna da nasu laifin amma mu ma fa muna da shi saboda ai ba yau ake zaune tare da su ba tsakani da allah kuma mu ne jigon arzikinsu mu ne jigon neman kuɗinsu ka gani to kaga na farko wannan maganan mutane da yawa ne sun tuntube ni lokacin da labarin ya fara fitowa akwai wechat da aka buga akwai gefen labarai ina gani na san abin da zai biyo ba na yi screenshot na labarin na aji ɗan ƙasanmu najeriya wani um, zan aiko maka da sunan ba zan ce ba amma ɗan ƙasanmu ne ɗan ƙasanmu ne ɗan shekara 47 ba yaro ba ya sauka ran 20 eh, ga wata na march saukan nan da zai yi airport aka gwada shi aka ga positive suka yi quarantining din shi nurse ta je wanda za ta rika duba shi ta duba lafiyar shi ta mishi menene eh, ban san me za ta yi ba ya ce bai yarda ba kankace haka kawai ya kama ta da duka da cizo da ya kushi sai ka ce yaro karami duk ga hotonsu kasan su jikinsu ba karfi duk ga hotonta nan ta sha mari idanunta duk ya jumu-jumu har ya rufe sai da aka kira 'yan sanda suka zo suka kama shi sai aka ce wai yana tsoro wai tana so ta saka mashi wai maganin corona ta sa mashi corona a jikin shi in har ita ne take da corona ma ai ba za a barta ta zo wurin ba muna da dokoki so daga nan duk wanda ya sauka ana tare su a yanda su suka ce da yawan mutanen da aka kama hotels aka kai su aka rurrufe su a self-isolation center wato an killace su kar su silale kada su fita har sai sun yi yanzu haka in ka sauka nan beijing sai an rufe kawai na 14 days in kuma har ka zo nan gida aka bi ka za a sa sil ne ta kofar ɗakinka ka kofar apartment ɗinka a silin ta waje yadda ba za ka buɗe kofa ka fita ba in ma ka bude kyamara na kallon ka sai ka yi 14 days na a cikin gidanka a kulle ba shiga ba fita duk abin da kake so sai dai in ya kama a zo a bude kofa a ziraro maka a rufe you know mutanen nan aka kai ku hotel a yanda aka ce mun tunda bana wurin an ce sai suka zo har suna hada parties an ce kuma kada ku haɗu da juna kun zo kuna haɗa parties wasu su ma suka fita suka ci gaba da neman hostel din su so ba da ta suka fita aka rurrufe gida aka ce ba za su koma ba so wasu kuma na hotel din da suka zo party duk aka kama su aka ce to gara a zo a zubar da su isolation center din nan to shine fa aka fara hayaniya da yake ka san wata mai baki to su ma 'yan kasar akan ɗau tsauraran matakai a kansu mutanen nan in ka ga yadda suke ma mutanensu idan suka yi laifi billahi dole mutum ya shiga hankalin shi idan ka ga yadda suke wulakanci allah ya raba mu da sharrin 'yan sandan ƙasar nan ya raba mu da shiga laifinsu ba sa wasa da hukuma saboda su a hairaki ɗinsu gwamnati ita ce na ɗaya a mu na gaba za mu ɗora kan lamarin addini a ƙasar sin Zan fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Guardian Post ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta labarta mana cewar shugaba biya ya hada kansa da shugaban kungiyar jam'iyyar adawa ta SDF ni jamhurundi domin ganin cewa sun gudanar da harkokin mulkin kasar tare kasancewar yana samun matsala da shugaban jam'iyyar MSA Maurice Kamto. Jaridar Kamarun Tribune kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi shugaban majalisar dattabai na kasar Kamaru Nyaji da kuma shugaban majalisar dokoki na kasar Mr. Kabaki Jibrin sun sanar da 'yan majalisai na kasar cewar dole ne su dinga amfani da hular rufe baki da hanci domin kaucewa cutar COVID-19 a fadin kasar baki daya. Jaridar Leju kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru cewa ta yi babu wani ci gaba da ake samu wajen aikin filin wasanni da tsale-tsale na kasar jamhuriyar Kamaru wanda ake ginawa na Olambe yau watanni hudu kenan da ma'aikatan ba sa gudanar da ayyukansu jaridan esangen kuma cewa ta yi musta biya ya yaba wa tsohon kaftin ɗin ƙasar huriyar kamaru samuel eto wajen namijin kokari da yake yi domin himmatuwa wajen yakar cutar nan ta covid-19 a ƙasar kamaru baki ɗaya jaridan ekaho sante kuma ta hangoma da cewar shugaban kamaru musta biya ya minka gudunmawarsa ga waɗansu asibiti na kayayyakin aiki na'urar agazawa numfashi guda ɗari da kuma na'urorin gwajin jini guda guda dubu uku a faɗin ƙasar. Jaridar Du Sahel kuma ta gulmuta mana cewar an samu mutane guda biyu waɗanda suke ɗauke da cutar COVID-19 a jihar Adamawan ƙasar jamhuriyar Kamaru. Karan farko kenan da aka samu wannan mutanen a wannan jihar. Jaridar Lumitayo kuma ta ce kamfanin ya labarai masu zaman kansu sun fara kiraye-kiraye ga shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru da ya ƙoƙari na kawo gudunmawarsa ga al'umman ƙasar Kamaru wajen wannan wannan annoba ta covid-19 wanda ta addabi kasar da ma duniya baki daya za mu kammala shirin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar emergence an da ta tabbatar da cewar yawan mace-mace yana karuwa a kasar kamaru musamman ga masu dauke da cutar nan ta covid-19 a cikin awowi 48 da suka gabata muhammad awal garba muryar amurka daga kamaru da kuma haka muka kawo muku karshen shirin na yau a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sale shehu ashaka da na gabatar nake muku fatan alheri mu huta lafiya